a tashi da ruwa ya yi ɓanna ko kuma a hausance a ce ya gyara a jibiya wannan ruwa an yi shi tsakanin sha ɗaya da rabi zuwa wajen har wajen karfe biyu shi head of local government administration ya ce an yi ruwa wajen awa biyu da rabi ruwan an yi shi wato mai yawan da suna ba da labarin cewa a shekara talatin da suka wuce ba da cewa ga ruwa mai yawa irin wannan Ah, ya sa wani magudanar ruwa da ke cikin garin jibiya wadda take kai ruwa a babban rafin ah, jibiya wanda ka babban rafi ne kafin ka shiga jibiya to ruwan da take ɗaukowa ita kanta yana da yawa wanda zai shiga cikin rafin to da ya zo shiga rafin sai kuma shi rafin ya ɗauko ruwa shi ma fiye da yadda yake ɗauko saboda maimakon wannan tsanya da ta cikin garin jibiya ta faɗa rafi sai tsanya ta zama ta hanyar ta kuma ruwa daga kogin shi jibiyan sai koma cikin gari saboda haka a wani wurin ya tashi kamar kafa goma ko fi Wani irin ɓanna ne wannan ruwan ya jawo duk gidan da ka samu a tsaye to dama kamar gidan siminti ne wanda kuma an mashi kyakkyawan tanaji amma duk wani gida wanda yake na ƙasa ne kuma a wurin kashi 90 bisa ɗari gidajen na ƙasa ne ko ma fi saboda haka dukkansu da su ba wato irin abin da ake cewa ko allura ba a fidda ba kuma mutane har lokacin da muka baro wajen karfe ɗaya da rabi mutane arba'in da hudu aka ce sun rasu mutum ishirin da 25 gawarsu ma a nijar aka ɗauko ta sannan ana kimanin cewa fiye da mutum ishirin ba a ma san inda suke ba ni kaina na ga wanda yake da sabuwar amarya kwananta biyu a ruɗe yana cewa ba a masa in take ba ita ko gawan nata ma ba a gani ba su ba su in take ba duk dabbobin da suke wurin dai sun mutu ruwa ya tafi da su wa'anda ruwa bai tafi da su mutu da mu kanmu mun ga wa'ansu awakai da tumakai duk sun fara kumbura ba a riga an janye su ba ni dai ina ganin bannan ruwa ko bannan iska to ni dai ban taɓa ganin irin wannan wato banna ta ruwa ba wanda ya shafi jama'a da yawa wanda gida ya rushe kamar an yaƙi ko kuma girgizar ƙasa babu abin da aka tsira da shi a wurin ko kuma a gwamnatance akwai wani tallafi ne da kuke shirin badawa dai kawai wannan allah da ya kawo amma kuma mu a matsayinmu na gwamnati za mu kalli yadda abubuwan suke mu ga yadda za mu kautar da ita wannan tsanya daga shigowa cikin garin jibiya yadda za mu rage nauyin ruwan da zai shigo cikin garin jibiya din mu hidda shi ta har kafin a shigo garin jibiya din insha Allah za mu kokari mu ga wannan sannan kuma na sanar da shugaban kasa akan abin da ya faru kuma ya yi waya daga kasashen yana kasar netherlands yana yin ta'aziyya da jajantawa mutanen da abin ya shafa kuma ya ba da umarni ga hukuma ta kawo tallafi ta tarayya yanzu haka ta hanya cewa staff din shi sun kawo tureloli guda goma sha uku dama suna da kayan tallafi din kusa